الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر لاربا watan Ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau muna ashirin da ga watan biyar dubu biyu miladiya wannan shine karatunmu na tara a na goma kai afwan na goma a majalisin tafsirin alkur'ani mai girma na safa da muke yi a masallacin alkulafa'ur rashidun da ke nan masallacin da ke kan titin alfa'alla a garin a unguwar agege a jihar lagos a cikin suratu fatir wannan darasi na uku ne a cikin surar za mu tashi daga aya ta goma wallahu khalaqakum a'udhu bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin haƙiƙa Allah shine ya halicce ku min turabin daga turbaya asalin halittar babanku Adamu kenan alaihi salam daga nan kuma aka ci gaba da samar da ku summa min nutfatin sannan Allah ya mai da ku ana samar da ku daga gudan daga digon mani na namiji haɗe da ƙwai na mace sai Allah ya adana ku a cikin mahaifa sai a ci gaba da jujjuya wannan halitta daga wani yanayin zuwa wani yanayin zuwa wani yanayin har ta zama ɗan tayi har a fitar mata da gabbai har a busa mata rai har ta zo duniya thumma ja'alakum azwaja sannan kuma Allah cikin ikonsa bayan ya fito da ku duniya sai ya sanya ku azwajan nau'o'i daban-daban maza daban mata daban domin amfanin duniyar da kuma amfanin namiji shi kadai ba zai iya rayuwa ba mace ita kadai ba ta iya rayuwa ba dole sai an samu mace da namiji su ne suke haduwa su ba da zurriya to Allah ne wannan shi kadai ya kamata ku gane cewa wanda ya wannan zai iya kuma kuma ya kashe mutum zai iya tayar da shi in ya so wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi babu wata mace da za ta dau ciki ko ta haihu face da sanin Allah Allah yana sane da cikin shi ya maga dama ya bada shi kuma shi ya bada dama ya sa aka haihu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ra'ad, suratul ya Allahu mata ma kullu unsa Na'am. alimul ghaibi alimul ghaibi washahada al-kabirul muta'al Allah kenan subhanahu wata'ala Allah ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wanda za a raya cikin wayanda suka yi tsahon kwana wala yanqusu min umrihi ba wanda shekarunsa za su ragu ba su kai shekarun wanda ya rayu shekaru masu tsayi ba illa fi kitabin face Allah subhanahu Ta'ala ya san da wannan kafin ma abin ya faru tuni ya rubuta shi a rubuce a cikin lauhil mafus. idan kuma Allah ya ga dama ya rubuta wa wani cewa zai rayu kaza amma in ya sa da zumunci Allah zai ƙara masa kaza to dama Allah ne ya ƙaddara kuma yana sane kuma shi ke zartarwa da da hukuncinsa da ikonsa da ganin damarsa da isarsa imam bukhari ya rawaito daga anas dan bukhari da muslim sun rawaito daga daga anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo Allah sama yana cewa duk wanda ya ga yana so a shimfiɗa masa arzikinsa kuma a ɗan yi masa jinkiri a rayuwarsa kai ya mutu da wuri to ya dinga sada zumunci dama Allah ya rubuta cewa in ka sada zumunci to rayuwarka za ta ƙara tsayi to wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umurihi illa fi kitabin face yana nan a cikin littafi lauhil mahfuz kenan Allah madaukakin sarki ya rubuta kuma ya san abin zai faru sai Allah ya ce <clears throat> inna zalika ala allahi yasirun yin wannan gabaki daya gudanar da waɗannan tsare-tsare gaba ɗaya abu ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wata'ala baya buƙatar sai wani ya taimake shi na'am ci gaba to Allah ya ce wa ma yastawil baharani bayan ya gama bayani akan tabbatar da dalilai gamsassu akan cewa akwai abubuwan da in ka kalle su za ka gane cewa Allah zai tashi alkiyama tunda su mushrikai gani suke kamar ba zai yi ba to sai Allah ya kawo musu hujjoji da dalilai da suke nuna cewa ai Allah zai iya domin ga wasu abubuwa da shi kadai yake yi ba wanda yake taya shi kuma ba wanda ma ya taɓa yin irinsu don haka tashin mutane bayan sun mutu ma don kun ga ba a taɓa yi ba shine sai kuke tunanin cewa kamar ba zai yiwu ba bayan Allah ya gama koro waɗannan abubuwan to sai kuma ya zo ya kawo batun masu bautar gumaka wayanda bugun akan nan ba abin da suka mallaka ga wasu abubuwa da Allah yake yi a duba a ga gumakan suna iya yi ko ba sa iya yi sai Allah ya ce wa ma yastawil baharani ga tekuna guda biyu amma ba su zama ɗaya ba haza azbun furatun ga wani tekun ruwansa gare-gare ne mai daɗi wa haza milhun wannan kuma ruwan gashi na gishiri ne ujajun mai baurin gishiri wanda wancan zai iya kosar da kishirwa wannan kuma ba zai iya kosar da kishirwa ba amma wa min kullin daga cikin ruwan mai daɗi da wanda yake mara daɗin ta akulula nahman tsariyan kowanne kuna zuwa ku kamo naman kifi ko naman dabbar ruwa ɗariyan wato wanda yake lafiyayye wanda za ku ci idan ka kamo kifi a tekun gishiri irin dai kifin da kake kamowa ne a tekun ruwan daɗi ba bambanci amma tekun kuma yana da bambanci wata juna hilyatan kuma daga ciki ne kuke fito da kayan ado kamar lu'ulu'u da marjani da sundus da abubuwa dai da yawa na kayan ado talbasunaha kuna saka wa'annan kayan ku yi takama ku yi kuri watar alfulka kuma ka ga jiragen ruwa fihi mawakira wato a cikin tekunan guda biyu mawakira suna giftawa suna tsaga suna tsaga igiyar ruwa da kumfar kogi suna yanka ruwan suna shigewa shine mawakhira jam'u makhira makhira al-makhru kuma shine tsaga abu shaqqu shay'i watar al-fulka fihi mawakhira mukuna kallon wato jiragen ruwa suna giftawa ta cikin wannan tekunan wali tafsagu min fadlihi kuma Allah subhanahu wataala ya yi muku haka domin ku nema daga cikin arzikinsa falalarsa ta hanyar kasuwanci da hawa jiragen ruwan wala'allakum tashkuruna domin kuma ku gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da ya muku wannan ayar malamai suka yi maganu-ganu da yawa a daga cikin maganganun da suka yi akanta wasu suka ce wannan misali ne Allah ya yi wa duniya tsakanin mumini da musulmi haka musulmi shine misalin ruwa wanda yake na daɗi garai-garai shi kuma kafiri shine ruwan zartsi mai gishiri wanda yake ba shi da daɗi wancan yana ƙosar da ƙishirwa wannan baya ƙosar da ƙishirwa wannan yana da amfani wannan kuma in ka ebo shi ba zai maka amfani ba kamar yadda kasancewa waɗannan tekunan haka suke to haka musulmai da muminai suke al'imam fakhruddin razi Allah ya ji kansa da rahama ya ce a'a shi dai yana ganin a nemi dai misalin mumini din da kafiri a wani wajen amma wannan misali ne Allah ya bayar zunzurutunsa akan ruwa madu wanda ya sani idan aka ce albaharu ana nufin teku ita kuma teku ita ce teku suna ne na inda ruwa yake taruwa wanda yake kewaye da duniya amma a mataki na biyu ruwan farko a mataki na farko da ya kewaye duniya duk da dai shi ma muna ce masa kogi amma a larabci ana ce masa almuhit wanda kuma manyan manyan tekunan da suka kewaye duniya guda uku ne ko ko hudu akwai babban tekun da ya fi kowanne girma a duniya wanda shi ake kira almuhitul hadi ne ake ce masa Pacific Ocean Pacific Ocean wanda yana da girma kusan ya mamaye wuri mafi girma a duniya wanda daga duniya sai shi ya haɗu da Indian Ocean wanda ake ce Al-Muhitul Hindi sannan kuma ya haɗu da na uku wanda yake a girma shine Al-Muhitul Atlati shine wanda ake ce Atlantic Ocean wanda duk manyan koguna na duniya an gane ko wannan teku ne ana ce musu to da hausa dai ana iya ce musu kogi din akwai ƙanana da ake ce musu teku amma akwai kogin da bai kai wannan ba wanda su ne wanda ake ce musu C S E a wayannan kuma su ne manyi suna da yawa wayannan a duniya amma wanda suka fi suka fi girma akwai dead sea wanda ake ce masa albaharul mayit sannan akwai red sea wanda ake ce masa ah, baharul ahmar shi albaharul ahmar ne bahaushe yake cewa kogin maliya kogin maliya in kunkula mu mun fi saninsa sanda in muna yara ana gaya mana cewa a kogin maliyan nan akwai mari babban kifi wacce rabinta mutum rabin ta kifi in tana in ta ji nishaɗi wai sai kawai ta jefo jelarta bakin saman duniya mutane su je su ta yanka su ta yanka sai ta koma kuma ciki ai na san dai an san labarin mari babban kifi ko amma dai labari ne ake yi to kogin maliya kenan katon kogi ne akwai kuma black sea wanda ake ce masa albaharul al-aswad bakin teku sannan bayan nan akwai wannan mediterranean sea wanda ake kiransa albaharul mutawassit wayannan manya-manyan tekuna kenan to bayan nan akwai manya-manyan tekunan da ba su kai wayannan ba kamar misali tekun fasha shine ake ce masa fashiyan gulf tekun Gulf wanda ya haɗa tsakanin ƙasashen nan guda shida, Saudi Arabia da da Kuwait da Qatar da Oman da Al-Bahrain da kuma Imarat wacce ta haɗar da su Dubai su Abu Dhabi su Sharja Shariƙa wanda shi ya raba tsakaninsu kuma da yankin Iran da kuma Iraq. to akwai kuma waɗanda suke su kuma ƙasa da wannan si ɗin suke su kuma ana kiransu da suna river wannan rivers ɗin su kuma sun fi si yawa su kuma a cikinsu akwai irin su tekun ana ce musu akwai kogin kamar mu anan muna da kogin Niger a river Niger ko wanda da Hausa muke ce masa kogin kwara kamar in kuna tuna waƙa alhaji shehu shagari wacce ya yi ta najeriya ne ko arewa mulkiya wacce wannan ta sa'adu zungurce ko arewa jamhuriya shi ta, ta najeriya 'yan yara ku zo mu gaya muku ku ji labarin najeriya sun kira wani kogi na yeja mu kwara muke cewa jiya daga sunan kogin nan ɗaya suka sa na ƙasa suka rataya dan kogin ya bi cikinta ne ya ratsa ƙasar ya zagaya ya faɗa teku cikin bahar Atlantic Ocean kunjiya. Ai, ana da ana firamare a irin littattafan nan na na da can ana ai ana karantawa 1980 wani abu duk wanda shekarunsa ya tsufa irin mutoto ya san ya riski wannan lokacin amma daga baya an daina karantawa yara a firamare to a muhalli shahid dai akwai irin su river nile kogin nil ko kogin nil shi ne wanda ya haɗa tsakanin afirka ta yamma da afirka ta gabas wanda yake daga misira zuwa sudan kuma ya haɗe da tekun maliya mu kuma kun ga namu wannan river niger ɗin nan ne ya haɗe da wannan tekun naku na lagos kogin kwara da ake cewa wanda kuma shi ne. wutsiyarsa ta tafi har zuwa tekun atalanta bahar atalanta da bahaushe yake cewa akwai irin su wannan akwai irin su riba benue mu ma a nan najeriya ko kogin benue akwai wasu kamar irin su saihan da jaihan wanda suke yankin iraki da irin su kogin furat da kuma irin su kogin dijila wayannan manya-manyan tekuna ne ko koguna ne da an san su a duniya nil ɗin ma akwai nilul azraq akwai nilul abiyab akwai baƙin nilu akwai kuma shuɗin nilu wanda zai baka mamaki mu mun je mun gan shi ruwa ne guda biyu wannan baki, wannan shuɗi kuma duka maɓuɓɓugar su ɗaya kuma a haɗe suke amma idan baƙin ya tsallaka ya shiga wurin cuɗin to zai dawo shi shuɗin ruwan ba zai koma cikin baƙin ba baƙin ma ba zai koma cikin shuɗin permanently ba ko da ruwa ya buga su to kowanne zai koma wurinsa a kuma kan idan ka kake gani kuma Allah ne kawai ya raba su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban Allah ya ce marajal bahrain shine ubangiji ya sako tekuna guda biyu yaltaqiyani gashi suna haduwa amma bainahuma barzakhun la yabghiyan amma akwai wani shamaki tsakanin su wannan baya komawa wancan wancan baya komawa wannan haka Allah ya faɗa a cikin suratul furqan wa huwa allazi marajal bahrain hadha azbun furatun وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا wa mahjura wanda wannan lokacin da muke tafsirin suratul furqan kwa iya neman mala abu ya tura muku tafsirin mun yi dogon bayani na rana guda akan ilimin teku ilimin teku samanta da ƙasanta da irin abubuwan da suke faruwa da abubuwan da ake samu da ayoyin Allah akan abin da ya shafi harkar teku wanda ya kamata ɗan adam a zaunar da shi fa ya ƙara fahimtar waye Allah domin kasalar da muke yi wajen bauta da saurin da muke wajen saɓan Allah akwai ƙarancin sanin Allah wato inda mutum ya fahimci Allah waye shi to da ya sauri ya bauta masa da kuma zai ji tsoron ya saɓa masa walillahi almasalul a'la yanzu misali a ƙasa irin ta Najeriya da har yanzu muke da ƙarancin bin doka ai saboda mun tabbatar da cewa akwai abin da ko ka karya dokar ba za a yi maka komai ba yanzu ka taho kana kan abin hawa sai danja ta tsaye da kai a inda ake da danja dole ka tsaya amma a Najeriya akwai inda in ta tsaye da kai ma kawai ko da motoci suna wucewa za ka wuce ko da za ka janyo a yi hatsari kuma ka wuce lafiya ba wanda zai tare ka to amma yanzu kamar a Dubai duk wanda ya taɓa zuwa Dubai ya gani ba wai mota ba a ƙasa ma sai ka in danja ta tsaye da yan ƙasa sai ka tsaya in ba ka in ta ɗau hoton sai ran da ka zo fita tukuna za ga an lafta maka tara in ba za ka biya ba ka koma kuma in ka wuce lokacin zaman ka shi ma a ci ka. su yanzu an wuce maganar wai tara wai sai ka zo an rubuta maka ita kana tafiya da mota ba ka ɗaura belt ba duk 'yan taƙi kaɗan akwai kyamarar da za ta ɗau hotonka ba kai ba ma ko direbanka bas in ta ɗau hotonka to nan take za ka ji alat ɗin tarar ta shigo maka kuma ka shiga cikin rajista ta gwamnati sai ka biya wallahi sai dai ka mutu in ka mutu to wannan wani abu ne daban amma muddin da ragowar numfashinka sai ka biya in ka mutu kuma ai abin hawan bai mutu ba ko in so wanda ya gada sai tarar ta koma kansa shi yasa an za a sai da abin hawa sai an je an duba an ga akwai tara a kansa ko babu to kun ga da yake su sun san gwamnatinsu sun san cewa tana yi din da haka taka tsantsan suke yi haka saudi arabia saudi arabia in danja ta baka orange kaga abin da ake nufi ka wuce da sauri wallahi gwanda ka tsaya jan ya fito koren ya fito ka tafi a hankali da can lokacin muna almajirci a saudiya idan ka zo muna tafiya da mota sai in 'yan sandan kan hanya sun tare mu sannan ne za su ce kuna yin gudu da yawa in ka ma ce a'a ba ka yi da yawa sai su ɗauko ɗan inji sai su ɗora a kan tayarka za ta ƙirga daga minti kaza zuwa yanzu gudun nawa kai sai su gwada maka a maleji sai su ce to ga abin da maleji ya faɗa kana tafiya ɗari da talatin ko da arba'in ko da hamsin ko da sittin kuma dokar hanya ta ce kakka wuce ɗari da ashirin duk gudunka to sai a ɗauko a rubuta maka tara a baka wannan da kenan lokacinmu amma yanzu ‘ya'yanmu da suka koma abin da ya faru shi ne tun ma lokacin ma abin ya fara fitowa yanzu ma ɗan sandan kan hanya ba ruwansa da kai da ka huce ɗari da ashirin ɗas za wani abu zai ɗau hoton lambar ka plate number ko motar ba taka ba ce tunda ai su bisu yadda ka ɗau motar wani kawai ka tafi ba in ta haya ce sai ka je ka rubuta bayananka da komai a ɗauko mas'uliyar kamfanin a dawo da ita kanka ta yadda duk wani abu in ya tashi kai tsaye ba zai shiga cikin akawun ɗin kamfanin ba zai shigo cikin akawun ɗinka ne in kayi wani abu na laifi da ka su ba ruwansu an riga an tsallake su idan ta wani abokinka ne zai yi tafiya ya baka to sai an je an yi naƙalal mulkiya an dawo da ita kanka saboda kar tara ta shigan masa in ba haka ba kuma duk tarar za ta shigan masa kawo ko mutum ba zai yadda ba ko aro za ka ba mutum mota sai kun je an ɗan yi wannan rubutun don haka in yana da driver's license da komai sai ta koma kansa me yasa suke dabbaka wannan doka saboda sun san wace ce gwamnatin su to mu ma da za a zaunar da kai kawai a kalli iya inda kake kawai a gaya maka irin girman ubangiji a iya wajen kawai wallahi zaka ji ka kiyaye shi da yawa shi yasa wa'anda suka fi kowa jin tsoron Allah su ne malamai haka ake sa rai domin sun fi kowa sanin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u sun fi kowa sanin Allah don haka sun fi kowa taka tsantsan yawanci wanda bai ba shi da ilimi da kai yake bautawa Allah to don haka baya jin wannan shi'urin na girman Allah da haka ko ya yi saƙo ma kawai dai cikakken imani ne ya san cewa za a yi azaba za a yi kaza amma da ya san waye Allah to da zai yi a cikin taka tsantsan shi yasa wanda yake da karatu ko ya faɗa cikin laifi ya fi mara karatu saurin tuba kuma an fi saurin karɓar tubansa saboda ya fi sanin yadda ake tuba domin wanda ake tuba a wajen nasa kai ka san yadda ake tafiya gurinsa saɓanin wani ma yana tuban yana ganin kaman Allah ba zai karɓi tubansa ba Allah ya fe mana Allah ya gafarta mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira wa ta'kuluna lahman tariya eh, wa min wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wataral fulka fihi mawakhira nan, Allah ya ce wataral fulka fihi mawakhira amma a cikin suratu suratu suratu an Allah ya ce wataral fulka mawakhira fihi wataral fulka mawakhira fihi to me bambanci tsakanin nan da can can ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mawakhira fihi nan kuma ya ce fihi mawakhira an gabatar da mawakhira din a nan can kuma nan kuma an ƙaddamar da ita to wasu malamai sai suka ce abin da isa kamar yadda imam al'alusi ya faɗa Allah ya gafarta masa a cikin suratun namli a suratun nahali Allah maɗaukacin sarki yana ƙirga mana ni'imomin da yawa ɗan adam ne. Allah yana ƙirga mana ni'imomin da yawa ɗan adam ne, kamar yadda ayat take a cikin suratun Nahali, wa huwa allazi sakhara al-bahara li ta'kulu amma kafin nan wa ma zara'akum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dhalika laayatin liqaumin liqaumin yadhakkaruna wa huwa allazi sakhara al-bahara لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه نمكم وترى الفلك فيه مواخر ولتفتغوا من فضله ولعلكم تشكرون to a kun ga a can ana, ana lissafa irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya wa ɗan adam ne to shi yasa da Allah ya tashi sai ya gabatar da mawakhir din akan fihi watar alfulka mawakhira fihi a nan kuma batu ne na inkari wato inkarin kafirai akan abin da suka kasance suna yi da kuma yi musu raddi da kuma ƙoƙarin kawo musu dalilai akan ƙudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala to shi yasa sai aka fara gabatar da zarfin zarafin kafin a kawo abin da shi zarafin ya rataye da shi sai aka fara cewa fihi mawaƙir kuma akwai su da yawa a cikin alkur'ani inda za ka ga cikin hikimar Allah a nan an gabatar da wannan an dawo da wannan baya a can kuma an dawo da wanda aka dawo da shi gaba ya dawo baya imamun al'alusi ɗin kamar yadda na faɗa kafin in kawo muku wancan yake cewa wallazi yadhharu li fi zalika anna ayatan nahl siqat lita'dadin ni'am kama yu'dhinu zalika sawabiqaha sawabiquha wa lawahiquha yace idan ka lura da ayoyin da suka zo kafin wannan aya ta cikin suratul nahl wallahu sakhkhara lakumul bahara da wa'anda suka zo a bayanta wa taqibil ayati bi qawli da kuma bayan ya gama magana ayoyin sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fa kana al-ahammu hunaka abin da yafi muhimmanci a wannan ayat ta suratul nahl taqdimu ma huwa ni'matun wa huwa makhrul fulki lil ma'i abin da ake so dama shine a gabatar maka da abin da yake ni'ima ce kuma daga cikin ni'imomin akwai yanda jirgin ruwa yake keta ruwa to sai aka yi maza aka kawo maka shi don ya fara shiga ranka bi khilafi ma huna saɓanin abin da ke cikin wannan sura kuma fa innahu inna ma siƙat istitradan auta timmatan littamfili, shi kaga haka nan aka kawo shi domin a cika sa misali da aka yi ake so a nuna maka na cewa Allah yana kaza su kuma can ba sa kaza wa kama alimta anifan fa fihi إيذانا فقد فقدم فيه فيه إيذانا لأنه بأنه ليس المقصود بالذات ذلك وكأن الاهتمام بما هناك اقتضى أن يقال في تلك في تلك الآية ولتبتغوا بالواو ومخالفة ومخالفة ما هنا لذلك اقتضى ترك الواو في ذلك لتبتغوا شيء يسا أتشن sai Allah ya ce wali taftagu domin a ɗora maka akan ni'imomin nan kuma ba sa wawun ba kawai aka ce li taftagu saboda ba wai mujarradin ni'ima ake so a gaya maka ba shi yasa ba a fara kawo ta ba sai aka ce watar alfulka fihi mawakhira amma can din mawakhiran ake so ka sani sai aka fara kawo maka ita mawakhira fihi misalin wannan a cikin alqur'ani amma yanda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum a cikin suratul nisa'i ya alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada alillahi. an ji aya ko amma da ya dawo a cikin suratul ma'ida sai Allah ya ce ya alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada a bilqis nan bilqis shuhada alillahi, can kuma lillahi shuhada a bilqis duk dai sentence ɗaya ne amma nan an ɗauko na farko an da da shi ƙarshe na kuma ƙarshen an da da shi farko bilqist shuhada a lillahi nan kuma lillahi shuhada a bilqisti shine sai gardawa sai su ce maka bili dan ka gane na bilqist din ce take fara zuwa sai lillahi haka na bilqist shine a cikin nisa'i na lillahi kuma shine a cikin ma'ida can يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا أم فهمتاكو نمكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kun gane ko sanaka Allah ya a cikin suratu yasin da suratul qasas a cikin suratul qasas Allah yake cewa waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nazi kaga waja'a rajulun min aqsal madinati amma a cikin suratu yasin sai ce wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a can rajulun min aqsal madinati nan kuma min aqsal madinati rajulun saboda hikima duk akwai hikima ba lokacin da zamu ta bayani haka kuma wannan to shi ma sai muke sai gardawa suke ce masa rami ra din rajulun shine yazo a cikin suratul qasasi min aqsal madinati kuma shine fara zuwa a cikin suratul yasin haka kuma ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratu ali imran da kuma suratu al-anfal Allah yake cewa wa ma ja'alahu Allahu illa bushra illa bushra lakum wa litatma qulubukum bihi وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين أوتوا الكتاب أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون كان لا يتي ولتطمئن قلوبكم به amma da ya zo cikin suratul anfal sai ce wali tatma inna bihi qulubukum can qulubukum bihi nan kuma bihi qulubukum وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الآيات to anan kaga shi yasa قبي gardawa sai به نزي فارزوا سيكم به قلوبكم na fata ana gane wannan dai wata kimiyya ce ta Qur'ani wanda ake yi dan a haddace saboda ka a haɗa wani wajen da wani wajen saboda ana kulawa sosai ba a so wurin wau ka mai da shi fa wurin fa ka mai da shi wau ɗazu nake gaya alaramma na ce kaga a cikin suratul ƙasas akwai asbaha guda uku kowace kuma tana tana goye da kowau ko fa ta farko wa asbaha fuadi fuadu ummi musa kaga wauce a bayanta ta biyu kuma fa asbaha fil madinati khaifan kaga face a bayanta ta kuma wa asbaha allazina tamannaw makanahu kaga wauce a bayanta bai halatta ka dau wau din kamar da ita wurin fa ba wani in ya tayi sai musu diban ƴaƴan kadanya ko dukan ƴaƴan kadanya kawai dai ya ce musu fa asbaha fa asbaha fa asbaha sai ya zaci duk ma'ana ɗaya ce ko kuma wani in ya tashi sai ya ce wa asbaha wa asbaha wa asbaha ko kuma ya cakuɗa wacce ya ga dama ya ce wa asbaha wacce ya ga dama ya ce fa asbaha shi yasa malamai suke so in ka haddace qur'ani kar ka dinga hararo ma'anar ka karar a'a kakka dinga karanta shi da ma'anar wanda kana karanta shi kana tunanin ma'anar ba wai kana tunanin ma'anar kana karanta shi ba saboda in kana tunanin ma'anar kana karanta shi akwai ma'anar da a zahiri in ba ka yi dogon bincike ba duk ɗaya ne da fa'un da wawun a wasu lokutan amma kuma hikimar kawo fa'un ɗin da wawun ɗin kowace Allah yana da dalilinsa na yin haka kamar misali Allah ya faɗa a cikin suratu al-Isra' walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli masal amma cikin suratul kafi fa sai ce walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli masal can an fara cewa linnasi nan kuma an fara cewa fi hadha alqur'ani walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi nan kuma walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani kaga ma wannan an gabatar da wancan sannan aka kaddamar da wannan da aka zo kuma sai aka akkasa to haka nan ma fihi mawakhir shi sai sai sai gardawa sai su ce wa wajen mafi in sun ce mafi to wai wanda ya fara da mawakira din shine na farko na cikin suratul nahli wanda ya fara da fihin kuma shine na ƙarshe na cikin suratu fatir na'am Allah ya ce wataral fulka fihi mawakhira zaka ga kuma jiragen ruwa suna giftawa ta kai wal taftagu min fadli wal'allakum tashkurun na'am نعم تفضل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم to Allah yake cewa wallazina tad'una min dunihi Allah ya ce yulijul laila fin nahari Allah shi ke shigar da dare cikin yini ta hanyar idan da ana yin dare awa goma sha biyu to sai kuma kaga an rage an mai da lokacin ya zama yini ya fi tsayi wa yulijin nahara fil laili idan kuma ana yin wataran kuma ana yini awa kaza sai awa dan kwashi wani lokacin sai ga kana ta bacci ba a kira asuba ba wataran kuma da ka kwanta sai ga an kira asuba wani lokacin yinin ya fi gudu wani lokacin daren ya fi gudu ko kuma ana cikin dare sai Allah ya kawo yini sai ya zo a shigo da shi cikin dare sai gari ya waye ko ana cikin dare sai ana cikin yini sai Allah ya kawo dare sai kaga duhu yayi wanda kullun haka ake wannan duk ba wanda yake yin su sai Allah wa sakhara shamsa wal qamara kuma Allah ne ya hore muku wata da rana ita rana ta zama haske mai zafi wata ya zama haske mai sanyi akwai abin da sai sanyin daren ne saboda hasken wata kadai zai iya ba da dama a yi shi akwai kuma wanda sai zafin ranar ne kawai zai iya ba da dama a yi shi zuwan dare da ranar Allah subhanahu wata'ala ya ce zai ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab da dare da rana din ko da wata da rana da su muke iya gane lissafin watanni mu azumi a ciki mu yi idi a ciki mu je hajji a ciki mu fidda zakka a ciki mu yi lissafin yaye a ciki a yi lissafin idda a ciki a yi lissafin takaba a ciki duka sakamakon hudowar rana da faduwarta shi yasa bahaushe idan an masa abu mutum ya kular da shi sai ce na baka da fitowar rana da faduwarta kullun ya jiri li ajalin musamman da daren ai da ranar da watan kowanne Allah subhanahu wata'ala ya ya ba shi ikon ya yi gudu ya gudana li'ajalin musamma zuwa wani lokaci da Allah ya ƙaddara shi ne lokacin da zai zama ƙarshen lokacinsa. To, wa yake yin wannan zalikumullahu rabbukum, me yin haka gaba ɗaya shi ne Allah Ubangijinku ya ku mutane, lahul mulku duk wani mulki da ka sani na sani? sai ya bayar ake iya yi kuma in za a yi din ma ba za a huce yadda yake so ba ta tad'una min dunihi amma waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna min ma yamlikuna min qitmir ba sa mallakar daidai da fatan nan da take cikin ƙwallon dabino wacce aka yi mata aka shimfiɗe jikin dabino da ita a lafazin ƙitimir al na manta da na zo muku da dabino din mu nuna muku al ɗin da al-fatil da annaƙir ɗin. Wanda su abubuwa guda uku ne da suke da alaƙa da dabino in ka ɓara dabino ba za ka samu ƙwallo ba a ciki ƙwallon ba yana lullube da wata fata ba to wannan fata kana ma tuna da ita ne to wanda ya zanto yana da dabino fatar za ta gagare shi fatar tana da wata daraja ne da wani zai zai ce da Allah in ka cinye dabina ina son wannan fatar da take jikin kwallon wata wani wani dan farfar haka wata ɗan leda leda zaka ganta zaka wani ce ya cuce ka ya ce sai ya ya sa maka rani ai ko a jikinka to wannan shine qitmir to su kafirai ma yamlikuna min kitimir. Wato in ana magana ta, halitta, daidai da wannan shimfiɗar ledar da take jikin dabino ma ba sa iya mallakarta. Alfatil kuma, da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa menene? Ula’ika ya dukuru, wallazi na amanu wa amilu salihati, sanadukhilhum jannatin tajrimin tahtiyal anharu khalidi na fiha, wa’adallahi haƙƙa, ومن أصدق من ال ba ita bace ko wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba koda fatil to al-Fatil din idan ka dauki dabinan ai yana da wani dan kwallon dabinan ba yana da wani dan layi a tsakiyarsa ba wani kamar cibiyarsa haka ai an san shi ko a cikin layin inda za ka balle shi za ga akwai wata 'yan mitsitsiyar igiya haka ko to wannan igiyar ita ce fatil wacce yanzu misali da za ka sai dabino ka ɓara dabinan ka ci sai ka ga babu wannan fatil ɗin za ka ce an cuce ka ka koma ka ce ba ku bani da wannan 'yar igiyar ba amma misali da za ki je kasuwa ki siyo plus na shayi a cikin kwalinsa da kika buɗe sai kika ga ba murfi za ki koma ki ce a baki murfin ki kowa ki koma ba za ki koma in kika siyo waya kin siyo iphone kin yi komai sai kika ga kina buɗewa sai kika ga ba headphones a ciki airpads za ki koma ki ce a baki ko ba za a baki ba za ki koma ki ce a baki amma akwai abin da dan ba shi ai ba ma kaman ma ba komai a watakila sai kika siyo iphone ɗin sai kika buɗe sai kika ga a cikin manual ɗin da ake bayanin yadda za a sarrafa ita iphone ɗin ba a rubuta introduction ba kawai an fara magana ne ba a rubuta amma introduction ba za ki koma ki ce ke wannan an shafa introduction da haka sai an baki wanda yake akwai introduction eh to shi a wajen Allah komai kankanta abu in dai ka cancance shi to za ka same shi shi da Allah ce wala tuzlamuna fatila aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada to akwai naqir kuma wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yuzlamuna naqira wanda ba za a zalunce su ba ko daidai da naqir ne shi kuma annaqir din abin da ake nufi da annaqir din shine wato wannan dan zanen wanda yake cikin tsakiyar cibiyar dabina an gane shi ko ƙwallon dabinan ba akwai zane a jikin bayansa ba haka wani baki-bakin zane ko brown to shine naqir din to shine Allah subhanahu wataala yake cewa la yuzlamuna naqira to wayannan ayoyi wayannan kalmomi sune Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin alqur'ani saboda muhimmancin dabino a rayuwar balarabe ya sa duk abin da ya shafi dabino balarabe ya san shi wadaka ana faɗa shi balarabe ya san me ake nufi to a wannan aya Allah subhanahu ta'ala ce ma yamlikuna min qitmir daidai da irin ledan nan da take shimfida a jikin dabino wacce aka shimfida ƙwallon dabinon a kanta wanda wani sai ya bare ta ma kafin ya ci to wato su waɗanda ake bauta koma bayan Allah ba sa mallakar to tunda ko su mallaki wannan ba ya za a su taimake ka sai Allah ya ce in tad'uhum in kun bauta musu ma ko kun roƙe su la yasma'u akum ba sa jin abin da kuke cewa yanzu wanda ya je yana cewa ya je ya samu rana yana roƙonta rana ta san shi ne tana jin yarensa ne ba ta san da shi ba wanda ya je ya samu saniya kwanan nan muke ta ganin wani hoto ana ta yada shi a social media wayansu mutane a india suna zuwa suna faɗuwa suna sujada saniya tana ɗora, an yi mata kwalliya saniyar an an, sa wa ƙahonta wani wani wani wani kambi haka irin na crown shi nan suna faduwa ita kuma tana dora kafarta a bayan su wai ta amsa addu'a su kenan Allah ce to in tad'um la yasma'u du'a'akum wanda suke zuwa kabari su samu wani shehin malami suna roƙonsa ya taimake su da masu cewa almadadu almadadu ya wane ka zuro mana taimakonka ka ƙara mana taimakonka ya shehuwa ne da wayanda idan abu ya faru suna neman agaji za su ce oh jesus Annaba isa baya jin su in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u to in bisa ga kaddarawa ma in ma sun jin mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar alqiyama za a tashe ku a tashe su su ce su ba ruwan su ba su suka ce ku yi ba ubangiji ya ce kamar yadda ya faɗa wa man adallu mimman yad'u mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafiluna wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafiruna ba wanda ya kai bata da lalacewa irin waɗanda suke bauta wani Allah suke roƙonsu mutumin da ba zai iya amsa maka ba har izuwa ranar alkiyama bai ma san kana kiran nasa ba idan kuma aka tashi mutane ranar alkiyama waɗannan mutanen da kuke bautawa su za su zama makiyanku kuma su ce su yarda da bautar da kuka yi musu ba haka Allah ya faɗa a cikin suratu maryam wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda so sai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir wato ba wanda zai baka labari na gaskiya game da al'amarin wa'annan gumakan da yadda in an tashi ranar alkiyama al'amarin zai kasance mislu khabir kamar yadda wanda ya san abin zai baka shi ko Allah shi ya fi kowa sanin abin domin shi ne ma ya halicci abin ya ga dama abin ya faru aka wannan magana ma ta zama kamar karin magana yanzu in kana son a baka labarin jirgi tambayi pilot ko ba haka ba saboda mai wala yunabbi'uka mislu khabir in kana son ka ji labarin nama tambayi mahaushi saboda shi ne ma mai naman asali labarin wuta a tambayi tsire dan shi yake gaba da gaba da ita su balangu sai an sa takarda su nama sai an sa tukunya amma shi kwa tsire tunkarar ta yake da haka in kana so ka ji labarin wuta tambayi tsire labarin gemu ku a tambayi makogaro dan shi ke kallonsa ido da ido to da haka wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labarin haƙiƙanin abu irin wanda ya san abu wannan kenan na'am يا كما أرم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama bayanin can sai kuma ya zo yake faɗar me ma sababin addu'a sababin ibada ne kuma shin akwai wani mutum ne da nauyinka yake kansa wanda shi ne zai taimake ka ranar alkiyama Sallah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah gaba ɗayan ku fa ku ne mabukata a wajen Allah manema tsaba masu neman a taimake su a ba su rayuwa a ba su arziki a ba su zaman lafiya a ba su kwanciyar hankali a ba su kuɗi a ba su ‘ya'ya a ba su jin daɗin rayuwa akwai abin da Allah ke nema a wajenmu ne antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid shi fa Allah shine mawadaci wadatarsa gamammiya ce wadda da aka ce mawadaci to duk wani abu da ka sani na wadata Allah ya wadata da shi misali walillahi almasalul a'la mu in aka ce mawadaci a cikin mutane to sai kaga yana tawayar wani abu yanzu ka ɗau wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya za ka ga kuma ba shi ya fi kowa lafiya ba ko ba haka ba ne sai ka ga shi kuma ko da yana da lafiya dai za a iya samun wani talaka fankan fayau da ya fi shi lafiya Ƙaddara ma kuma a sashi a cikin wanda suka fi kowa lafiya amma ba shi ya fi kowa ilimi ba hatta a kasuwancin nasa ko abin da yake samun kuɗin akwai yaransa da suka fi shi ilimi shi ya ma ya ɗauki wasu don su dinga taimaka masa idan kuma yana da ilimin yana da lafiya yana da kuɗin to amma ba fawa ba a hannunsa take ba sai ya je ya risina a gaban wasu don ya samu ya su ɗan taimake shi kar a cinye masa dukiya shine za ka ga ya san 'yan sanda ya san IG Inspector General of Police ya san Comptroller na na Custom ya san Comptroller na Immigration ya san Comptroller na NDLEA ya san wane ya san wane ya san suwani ya san SA na shugaban ƙasa ya san minista wataran ma dole sai ya sako ƙasa ka ga ma yake ma neman tallafin nasu ba su da yawa ba matsayinsu bai kai matsayin wasu ba sai kaga dai yana da tawaya a wasu wuraren ko ba haka ka ga kaga kenan Allah shi shine alghani wanda yake wadaci, wadatacce wanda babu wani ɓangare da za a ce ta nan ɓangaren ne kawai Allah bashi da kaza subhanallah ba zai yiwu ba ku duba ku ga duk girman amerika amma akwai ƙasashen da amerika take ƙoƙarin lallaba su don dai a samu a zauna lafiya saboda ta wannan ɓangaren tana da rauni amma allah ku shine alganiyu wadatacce mai gabakimammiyar wadata ba abin da yake nema a wajen ku amma gumakan da kuke bautawa fa su suke neman ku taimake su yanzu duk wani shehi da kaje kake wa hidima shi yake amfanuwa da hidimarka da za ka daina hidimar da ba zai ji daɗi ba kuma sai ya nemo wani wanda zai masa hidimar ko ba haka ba ne ko rana da suke bautawa da idan rana ba ta fito ba ya ake yi in ana so a bautar rana ba zuwa ake a hau dutse ba ana lokacin maguzawa rana rana buɗe buɗe in yanka miki rago mene ki sha jini sharsha wato sai an yanka mata rago ta sha kaga sai an mata hidima kenan shi ko Allah tun baka yake maka hidima shi ya samar da kai kana cikin mahaifiyarka shi yake ciyar da kai yake isar da abincin zuwa inda kake da ka fito shi ya ba da nono a cikin hantsar mahaifiyar in ya ga dama sai ya tsaye da nonon sai a baka madara kuma in ya ga dama sai ya hana kuɗin madara sai ka mutu kuma amma Allah sai ya bakka da nonon kake sha lokacin da ka kai isa yaye sai Allah ya kafar da nonon ya zama babu shi gaba ɗaya da an yi ciwo na 'yan kwanaki sai kuma ya koma normal sai kuma Allah ya yadda ka iya cin abinci ana baka a hankali a hankali har ka iya ci Allah ya ɗaga ka kana zaune ka iya tafiya tun kana yi kana dungurawa kana faɗuwa saboda a lokacin baka buƙatar tafiyar amma da ka zo ka fara buƙatar yanzu watakila za ka iya neman wani abu ba sai kai kuka ba ka je ka ɗauko shi sai Allah ya ɗaga ka ya tsai da kai kyam kake tafiya kake tafiya kake tafiya ana nan ana nan kuma lokacin nan ai baka san kowa ya kai ba Allah bai sa maka kunya ba za ka tafi tsirara ma baka sani ba saboda komai yi maka ake yi har kuma lokacin da ka girma ya zanto Allah sai ya sa maka kunya sai ya zanto sanda kai kake yin komai ba za a ce shiga ban ɗaki a yi maka wanka ba ka ƙarshen kunya ta ƙare kenan baya ba zani to amma tunda yanzu da kanka za ka shiga ban ɗaki ka kulle kai wanka sai Allah ya sa ma kunya sai zanto kana tsara al'aurarka da tsaraicinka baka bari kowa ya ganka haka dai gradually kana girma sai kuma yanzu lokacin da kake ƙarami idan aka baka hankali ma da zaka iya gane abubuwan da za su cutar da kai ba aka iya guduwa ba kana kallo ka fahimci zai cutar da kai din makila ka haɗi zuciya ka mutu kan ya zo amma da ka girma ka samu ƙarfin da zaka iya gudarwa haɗari sai Allah ya baka hankali sai zan to da ka hango abu zai cutar da kai sai kai maza ka ɗau mataki kasan ciwon kanka tunda ka fara neman kuɗi yanzu ka san mahimmancin su ka san ka wa yake maka wannan duk Allah ne yake maka in ya sha to alhamid kuma Allah subhanahu wataala shine godaddan sarki wanda dama shi da godiyarsa yake bai taba wani lokaci da sai an gode masa sannan zai zai zai zama sarki ba sabanin yanzu shugabanninmu sai an yabe su sannan suke zama shugabanni na gari shi ko Allah dama ayaba yake in ya sha yuzhibkum idan Allah subhanahu wataala ya ga dama kamar yadda ya faɗa a wata ayar a wannan aya yake cewa in ya sha yuzhibkum in ya ga dama gaba ɗaya sai ya kashe ku ya tafi da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da sababbin halittun da za su bauta masa kuma su gode masa kuma su yabe shi Allah mun tuba kar ka tafi da mu za mu za mu yabe ka za mu bauta maka za mu yi godiya gare ka wa ma zalika ala Allah bi aziz yin hakan a wajen Allah ba wani abu ne wanda yake mabuwayi ba to ina ganin mala abba yana nuna min lokaci yayi saboda kurewar lokacin sai mu tsaya a nan in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh